Yayin da babban sakataren hukumar inshorar lafiya ta Najeriya, Farfesa Yusuf Usman ya shiga ofis bayan dakatar da shi na tsawon watanni takwas. Bangarorin ma'aikata biyu sun samu saɓanin ra'ayi tsakanin masu murna da jinya dakatarwar da masu hamayya. 'Yan sanda sun girke mota a daf da kofar shiga ma'aikatar don tabbatar da doka da oda. In za a iya tunawa, ministan lafiya Farfesa Isaac Adewale ya dakatar da Farfesa Usman tun watan Yunin bara, inda yanzu shugaba Muhammadu Buhari ya dawo da shi bakin aiki. Da hakan ya sanya dambarwar ke ɗauka ɗaukar launin bambancin ƙabila ko ma addini Dr. Ahmed Kurfi jami'in hukumar ne da ke farin cikin dawo Farfesa Usman. Shugaban kasa Muhammadu Buhari a matsayin shi mai adalci wanda kuma abun nan ya dame shi dan tallaka yake abun nan. Shi sa ya dawo da Farfesa Usman Yusuf. Ya haska shi ya ga cewa yana da kwalin nan, yana da experience nan, yana da cancan nan kuma mutum ne wanda tallaka ne kawai ke gaban shi. Da ya zo ya ce shi ES ne na Aeroli. Abun da ya dame shi kawai a tabbatar cewa mutum in ya je asibiti zai samu lahiya. Lahiya kuma ba wai eh, irin wanda zaka samu ko a'a lahiya ta gaskiya da za a baka magani ba tare da ka wahala ba mataimakin shugaban kungiyar jami'an kiwon lafiya a hukumar usman halilu kankiya bai ji daɗin matakin dawo da usman yusuf ba kakka zo da niyyar ci ma wani mutunci cin zarafin wani wulakanta wani saboda damar da ke gare ka a wani lokaci eh, idan ka tuna wata bakwai da ya wuce baka cikin gidan nan allah ya ce za ka dawo yau ga ka dawo tunaninmu za ka ɗauki kowa a tafi tare shi wanda ya yi actin ya yi transfer amma mutumin nan ya nuna bai yaje da wannan transfer da ya ba mutanen sai dai su koma sai dai su koma to idan sun koma inda suka fito na farko sai da aka ba su takarda kafin su dawo in kotu ta wanke shi alhamdulillah sai ya dawo kotu na cikin bincike bata gama ba a ce an dawo da shi ana ganin kamar an tsallake wani abu wani ma'aikacin kuma Safiyanu Atta ya ce matakin shugaba Muhammadu Buhari zai baiwa masu yaƙi da almundahana kwarin gwiwa da farko da mu muna jin tsoro wasu na jin tsoro idan sun ga ana barna ana ta'asa ba su iya faɗi saboda gudun za a tozartar da su ni an dakatar da ni aiki wata bakwai babu albashi wanda doka ta aikin gwamnati bata ba da dama a yi man haka ba cewa bayan wata uku idan an same ni da laifi a dakatar da ni a bani albashi na na wata uku sannan a aje ni a rika ban rabin albashi amma an zalunce mu saboda ba mu da uwa a gindin mur'u an hana mu ko sisi in ma mun je ministry mun bi magana sai a ce wai duba kunan ba kuma lalace ba saboda an dakatar da wannan whistleblowing din da aka fara yi a ci gaba da yin shi yanzu dai shugaban hukumar farfesa yusuf na ganawa da manyan jami'an hukumar don ɗaukar matakan kawar da turjar da ta taso ya zama wajibi ɓangarorin biyu su sasanta don da alamu bakin alkalamin fasa matakin ya bushe hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria